Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin Kaicen So, wallafar Hafsat Hafnan, wata ne Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muka ji. Amjad ya ji ya ɗauki asma, har ta da keshi ya suma, ta fito ta tafi gida. Nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Yasir, magana fa nake maka kayi shiru ka kyale ni. sai zuba nake kamar wata tababbiya wai wannan wani irin raini ne yake neman shiga tsakanina da kai kwanan nan eh babana da kai nake fa cika da kasala ya ce umma dan Allah ki haƙuri wani ɗan tunani ne ya ɗauke min hankali wanda har yasa ban san kina magana ba saurin taron numfashin shi ta yi ce tunani ka ce ko wallahi ya su idan har baka rage tunani ba to babu ruwa na, idan ka siyo kanka wani ciwo kai ga ka kana fama da ɗaya baka warke ba Shi shine kake neman jaɗuwa kanka wani nura kana dai gani wallahi ka yi wa abokin nan naka faɗa saboda ni bani da kuɗin jinyar mutum idan ya kwanta ciwo ta faɗa hakan tana mai kallon nura da ke zaune kusa da yasir ɗan marmashi nura ya saki kana ya ce umma ina masa sai dai na ƙara akan na da abokin nawa ne ya yi nisa da yawa allah dai ya maganin al'amarin kasancewarsu kowanne ya san tunanin yasir baya taɓa wuce akan asma shi yasa nura ya faɗa hakan ba ta tanka masa ba ta dubi yasa ta ce cewa ne ka bani atm ɗin naka na baiwa nura ya ciro mu ko idan sa ce ta taso haba ai nan da nan gabansa ya hau dukan lugude yanzu mai zai gaya umma da har zai iya kawar kansa a wajenta ina zai ce mata ya kai kudaden ko kuwa wani ya baiwa sa'arsa ɗaya yana da dubu bakwai a jiya ɗaki wanda yawanci kyaututtukan da yake samu ne ya ɗan tara yanzu gashi amfanin su ya taso yasir kada fa ɓata min lokaci kuɗin nan fa da su zan fita in samu mana abin da za mu ci gashi ana neman uku ban aza sanwa ba ina maka magana kuma ka mai da ni shashasha idan kuɗin ne baka son ka bayar tabbas sai kowa ya ƙure ya zauna da yunwa ba wani tunani ne ya faɗo ran nura kuma a take da ba ya zo masa don haka da tsoro ce af amma na manta a daren jiya ya bani atm ɗin ya ce yau zan ciro miki kuɗi amma atm ɗin na gida bara na hanzarta na je na ciro miki da sauri ta ce to yi maza nura ina jira Don kayan abincin mu sun kare dole sai na fita na auno mana su kaɗan kaɗan cike da tausayin su nura ya ce allah ya rufa mana asirin umma ta amsa da amin har ya ce ya zai fita sai kuma ce umma nawa ne ma za a ciro na manta dubu goma sha biyar ne goma zan yi sayayyar kayan abinci sai kuma biyar na magunguna na ya amsa da to kana ya sa kai fice bar yasu da tsananin mamakinsa don duk karatun da nuran ya karanta wa umma duk ƙarya ce babu wani atm nasa da ke hannun nura shi dai ya san ya gaya masa cewa an biya su amma ba su yi zancen wai zai ciro wa umma kuɗi ba zai dai zubawa sarauta allah ido ya ga iya gudun ruwansa shi kuwa nura tun da dai ya ga ya suna ta nuku-nuku ya san zance kuɗin nan babu su ya san oga asuwara ta wawushe masa su to shi yasa dabara taimakonsa ya faɗo masa good so kind ma da safen nan ya ga alex ɗin a wata makarantar gwamnati yake koyarwa kuma ba laifi albashin nasu na da tsoka da kishi ɗin NCE holder ne yakan karɓi kusan dubu hamsin a wata a cikin kuɗin ne ya ciro dubu ashirin da biyar ya ware dubu ashirin ya je ya auno abinci kaɗan kaɗan da kayan cefane dubu goma sannan ya nufi gida umma na ganinsa da kaya ta shiga fara tana faɗan haba nura shine sai ka baya kanka wani aiki kuma ai da ka cire kuɗin sai ka dawo gida idan ya so ni na je na sayayya kayan da kaina amma wannan wahala haka haba umma ki tuna fa ni ma ɗanki ne to shikenan kuma idan na yi wa umma ta hidima ya zama laifi kenan murmushi ta tace to Allah ya albarka ta kaɓa kan ya miƙa mata dubu goma sauran biyar ɗin kuma dama yana cikin aljihunsa don ne ya sai wa yasu wannan ɗin baki umma ta buɗe tana kallon nura bayan ta gama kirga kuɗaɗen ta ce ya aka nura ya nake ganin dubu goma kuma a hannuna alhalin dubu biyar ya kamata ya dawo kayan nawa ka siya ne maza yi min lissafi umma babu wani zancen lissafin da zan yi duk abin da kika gani daidai ne murmushi ta wanda ke cike da ƙaunarsa don zuciyarta ya raya mata cewa kuɗin ya shiga ciki ba san cewa duka kuɗin nasa ne ya harkokinsa da shi ba albarka ta shiga sanya masa ta daɗe tana zuba masa addu'o'i daga bisani ya taya ta kwashe kayan zuwa sito haba nura me yasa ka ɗauki maƙudan kuɗaɗe ka ɓatar akan mu me yasa baka tsaya na yi maka bayani ba kawai ka yanke shawara ka ka tuna ba kai ma kana da taka buƙatar ta kuɗi amma shine ka sadaukar da su akan mu cike da tsananin ɓacin rai nura ce yi min shiru a nan zancen takaici ne zan tsaya ina sauraron ka komi ko an gaya maka ban san cewa waɗannan kuɗaɗen babu su ba sa kake ta nuku-nuku ba ta zo ta sake wadai ka ta narkar maka da zuciya kuma da yake zuciyar ka ta mace sa ka kwashi kuɗaɗen maƙudan kuɗaɗe har dubu talatin ka bata ka ce ka faranta mata da ka faranta ran wacce ta yi sanadin zuwan ka duniya Allah ya wadai da kai yasir kuma wallahi idan za ka farka ka farka Don wannan ba macen kirki ba ne ka zaɓa kanka ga ɗawi sanan cike fal a gari masu halin kirki amma ka tsaya kai a lan dole sai macuciya kake so ni da na gaya maka wallahi in za ka farka ka farka tun kafin ka yi zaɓen ta dare miƙewa ya tare da ɗaurawa yasa dubu biyar a kan cinye ya ce ga dawo biyar nan kai ma na jidan na san baka da kasisi a cikin aljihunka in ka ga dama kuma ka kira ta awaya da ta zo ta karɓa ba sai ka jira ta zo buƙatar ta ba yana gama faɗa haka ya sa ka ya bar gidan cike da takaicin aminin nasa Sheko Yasir ya ma rasa bakin magana, don ba zai iya kamanta irin ƙaunar da Nura ke masa ba. A zamanin nan da muke ciki wani aboki ne zai ɗauki zanzurutun kuɗi har dubu ashirin da biyar ya baka. Alhalin shi ma ɗin yana ɗan fama. A take a nan Nura ya sake samun wani matsayi na daban a cikin zuciyarsa. Yana so ya amfani da shawarwarsa amma ina sanda da yake mata ba zai taɓa masa adalci ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna kina ina bilal aziya ba mu a garin dan na ɗaya muku fitina na je na yi wa wani fyaɗe kuma ya mitu asma ce ta shiga gida tana wannan kururuwa duk kuma ba a cikin hayyacinta take yin sa ba ita kuwa inna da ke bayi tana baya ai ba ɓata lokaci ta yanke shi ko tsarki ba ta tsaya ba ta yawa jawuf a zube a ƙasa ta ganta gala ta ci ɗamara da shi sai ubantilin gashinta da ta bari a waje ta ya sha ƙasa saboda birgimar da ta jagar kuwa shi ba a maganarsa nan can na an shi kan dakalin wanke-wanke an yi jefa da shi har ya kai can ta sare ina ta kara gare ta cikin tsananin tashin hankali don tunda suke tare da asma ba su taɓa ganin ta a haka ba ta ce asma wai menene na jiki na faɗa ne kamar fyaɗe da zancen kisa wa aka yi wa fyaɗe sannan kuma wa aka kashe buga ƙirji ta ce ni ne inna ni ce inna ni ne yawa wani gardi fyaɗe kuma ya mutu wallahi cikin rashin sani ne inna ku yafe mu dan Allah kira fafa mu gudu zuwa ƙauye kar a kama mu Asma, wannan wace irin zancen banza ce kike yi ne haka? Ina kika taba jin ya mace ta yi wa ɗa namiji fyaɗe in ban da wata irin taki. Ko dai ke ce aka yi wa fyaɗen sanan kika kashe dai. Wani kallon banza ta watsawa wa inna ci wallahi Allah ya kiyaye da Asma. Wani katon gadi ya min fyaɗe. Da sai dai ni na in nake da magana da nake faɗa miki wallahi ba ni yau ba ni ce dai ne masa da gaske fa so take ta ruɗe inna inna ta fashe da kuka ta koma ɗaki ta ɗauko waya tana fyace majina ta shiga nemo layin mijinta ta ce magana cira babban ke dawo tun da kin kimin kwakwaran bayani sai sharmen banza wataƙila shi idan ya zo kya masa bayani idan ya buɗe miki wuta yana ɗaga wayar bata bari ya yi magana ba da ce to ka dawo fa yar taka ta ɗebo mana fitina a garin tana gama faɗin haka ta yanke kiran Ko kwakwaran minti ashirin ba a yi ba sai ga babba gamba ya faɗo gidan a rikice da wula a hannu sai fifita kansa yake da ita don shi duk a tunaninsa ciki ta yi musu ya bilkisu me ke faruwa ne me ya same ta ke tashi ke min bayani kafin na tattaka ki habawa ai tuni ta miƙe tsaye don tun da take da baffanta kajin ido bai taɓa mata ba amma sai gashi ya har da tsaya yake mata labari ta bashi tun farkon haɗuwarta da amjad har zuwa abin da ya faru a yau tana idda baffa ya ce ai ɗan ma ga gani asma ba rayuwar kika ce kin saka a gaba ba to ko duk ranar da ta tashi juya miki baya tabbas ki yi kuka da kanki wani dariyar ta kai ci ya saki kana ya ce jone man banza wata ce ta yi masa fyaɗe bar ganin yau Allah ya baki nasara ki ce zaki ci gaba da samun irin wannan nasara. ba fata nake miki ba amma wata rana kaddara tana iya afka miki ni da na san ma wannan zancen ne ai da ban baro aiki na na zo ba kuma idan na da za mu zauna mu yi magana danin iskancin nan naki asma ya zo mu kai ni makura ya kafa sa ya juya zai koma da sauri na ceto ya zancen yaron ko gari ta ce ta bar baya motsi ba ya ce to bilkisu da kike so ne in je in tallafa masa ne ko me ai shi ma ya masa kyau gobe ba zai kuma yaƙurin fyaɗe ba idan har bayani da ta mana gaskiya ne to ina tsammanin su mai waye ya fice yana dariya asma ta ja jiki zuwa ban ɗaki ta ratsarwa zizi na ta kiranta wai zancen zuwa kasuwa bayan abin da ya faru ta mata zai ta ci dariya har ta da Allah a ƙarshe da fasa fitar su kai wai sai wani satin tun da dai da sauran lokaci Amjad kuwa da kansa ya farfado daga ‘yar wal da ya na wucin gadi ba tare da taimakon kowa ba. Yana tashi ya diddewa bai ganta ba ya ce, The bitch has escaped, believe me you must pay for this. Zip ya zuge don ganin ko ta yi wa abar ta salani ya ga lafiyar ta kalau daga nan bai zame ko ina ba sai gidan wani abokinsa. Bayan ya gama masa bayani ya ce, Ka san Allah Salis, ba zan taɓa barin yarinya nan ta escaping ba. Ya ce, Kot, lallai suna baki san wa kika taɓa ba. Salis kuwa, dariya ke ta tikawa har da ƴar kallarsa har abin ya sama baiwa amce ta haushe ce haba haba gaye wannan abin dariya ne a maimakon ka samo min mafita ka tsaya kana min dariyar shashanci kawai sale ya ce ni dai a gani na da ka rabu da yarinyar nan wallahi alhakin wasu yan matan ne ya kama ka har Allah ya bata sa'a har so mai wafa kai gaskiya wasu nan nan jaruma ce don Allah ka kai ni wajenta what dogon tsaki amce ta jaye min yana daɗina da kai kai ɗin wawa ne mutum bai isa ya zama ka da matsalarsa ka ɗauke ta serious ba sai ka mai da shi sha sannan in naka dai mutum ba zai ji kunnen ka ba naka zai zo ai da ne kake zancen za ka ga yadda zan yi da kai yasa kai ya bar gidan salisu dan shi dama sosai yake jin haushin halayya irin na abokin nashi dan dai babu yanda iya da shi ne gashi kullum suna makale da juna amjad na fita straight police station nufa. ya same su ya musu bayani da ƙarya da gaskiya duk ya haɗa ya gaya musu ita ita ce ta so ma kai mishi sun ba to shi kuma yana miya mai gaba ɗaya shi ne ta masa kaza da kaza ya cika su da kuɗaɗe ya ce yana so ta kwana a sel sannan is possible a zane masa ita ya ba da adireshinsa ya ce kuma yau yau yake son aiwatar da aiki to da yake an san babansu a garin shi yasa ba su yi masa gaidama ba suka ce suke da zarar sun gama aikin gabansu za su je su tawo ita suka karɓi su akan cewa in sun ɗauko ta za a kira shi don ya ce a gabansa yake son ai komai dadi please dan Allah na roƙe ka ka bani na je wajen asma ba ta lafiya ne na maka alƙawarin ba zan daɗe ba ka ji please dalila ce ke roƙon dadinta kan ya bari ta je wajen asma amma ya ƙi barinta kanin za ta matsa masa ne sa ya ajiye magazin ɗin a gefe ya dube ta ce dalila na ce ba za ki je ba baki ga za a kira sallar magarba ba ne sannan ni na sha miki cewa ba na son mu'amalar ki da wannan yarinya amma kin ki ko lokaci kawai nake baki amma wallahi wata rana sai na raba ki da yarin nan nan tafi karfin ki da karfi da yaji kuma su tashi ki bani wari kafin raina ya ɓaci ta gado ta bar falon tana kuka ta yi ɗakin ta na ne bi ta yana lallashin ta shi kuwa daji ko a jikin sa salima ɗaukar laptop ɗin saye ya shiga bidiyo call da babban ɗansa nabil da ke karatu a cyprus a nan ne ke nuna masa sabon friend ɗinsa da ya swat mutumin adamawa kenan Nabil ya ce daji yaushe za ka yi aure ne wallahi mun ga da zama ba second mommy please Sawad ka sa baki kila ya ji maganar ka hansom Sawad ya murmusa wanda murmushin nasa kada abin a tsaya ana kallon sa ne da kisma haɗuwarsa cikin ya murya sai ce dadin ka kokarta please mun ga da zama ba momi. muna son dawowar nan da zami mu suke ta tana jiran mu dariya sosai suka su duka daji ya ce suwat wato har kai ma ka biye masa ko to har yanzu ni ban ga wacce ta yi mun ba dai haka dai suka ci gaba da hirarrakin su cikin farin ciki da kuma annishuwa a cikin wannan shekarar za su ƙara karatunsu su dawo idan da sallar isha kenan a masallacin gidan su mujahid a tare suka fito shi da mujahid yana rike da sandan makafi wanda ke matukar taimaka masa wajen takawa ya ce da mujahid mujahid dan allah taimaka ka kai ni wajen dadi na gaishe shi na yi kwana biyu ban je na gaishe shi ba idan muka fito kuma sai mu je ka yi min sallama da antinka asma tun ɗazu nake kiranta amma bata ɗaga ba kuma da gangan ta ga wayar tasa a fara suka samu dadi dan ya gama sallah bai tsaya gaishe gaishe bai shiga gida dadi ya karɓi bakoncin ya cike da mutuntawa da sanin darajar ɗan adam sosai dadi ke son taimakawa rayuwar wannan bawan Allah amma ya rasa ina zai soma amma ya ƙudurta a ransa cewa nan ba da jimawa ba zai shiga rayuwarsa don tallafa masa musamman wannan larurar idan da yake fama da ita don shi yana ji a jikinsa cewa zai iya warkewa tunda ba da ita aka haife shi ba mu caje dubi ya sai ce abokina ina zuwa bara na kira maka yayi Jalila ku gaisa kan ya sai magana tuni ya yi sama ɗakin Jalila dadi ya bi shi da guji min shakiyancin yaro kan raba ka baya bakan naka ba ka je yin wani abin can daban to Allah ya kyauta murmushi kawai ya siye Dan ba mai cika son magana sosai ba ne a ɗaya bangaren kuma bai san me yasa zuciyarsa take harba ba tun za a kira masa jalila Dan su gaisa shi a rayuwarsu ma sau ɗaya kurum suka taɓa ɗan gaisawa kuma shi ma ɗin ranar da ya zo taɗi wajen asmani kuma a sannan suna tare sai kuma yau da zai zama karo na biyu tun da ta ido da sallar isha take nan kwance saman sallaya da alamun zazzabi mai zafin gaske ne ke shirin saukar mata don kawai yatsa ta ba ta iya ɗagawa kuma hakan ya samo asalin ne dalilin kukan da ta sha don ji take idan ba ta ga asma a daren yau ba to fa zai yi wuya ta kai gobe ni ka ce jalila shakur minki daman zaki je ne wajen asma kan zancen yasi to maza share hawayenki ga muradin ranki nan har cikin gidanku dan na san ganin kaɗai zai sa ki dan watsake mujahid ne ya shiga ɗakin yana ƙalla mata kira tan ya hango ta kwance saman sallaya ta da kankane kanta cikin hijab Cika da kasala ya karasa gare ta tare da kiran sunanta yi jalila cika rawar murya ta ce mujahid don allah samu fanatal na sha Kai na ke ciwo da sauri ya kai hannu gashin ta ji zafi kuwa cika da ta sanya ta ce ya jalila ta ma baki da lafiya ne Shi shine baki faɗa abu dadi ba Cika zai kika kwanciyar ki a nan bari na je na gaya masa idan ya so sai a kai ki asibiti da azama ta cafko hannunsa da ce ba ni fandal ɗin kawai na sha zan watsa ki ya ce to amma da dai kin bari na sanar masa malam ce ma ya zo yana gaishe ki ai zumbul ta miƙe tsaye kawai ba ita ce take rawar ɗari a kwance ba ta ce ina yake cike da mamakin ta ce yana falon ƙasa tare da bata ce har ya ƙarashe ba ta fice da sauri tana mai jin wani farin ciki mara misaltuwa na ratsa ta shi mu mujahid bin ta da kallon mamaki har ta sa. Zai zuciyarsa na raya masa wani abin da sosai zai farin ciki da haka amma fitina ce dai yake gudu da alama ya jalilarsa ta faɗa sarkon son malam yasir ɗin amma ya za a yi da batun asma bayan ya kwana da sanin cewa babu wata ƴan mace da malamin nasa yake son dai duniya idan ka cire uwar da ta haife shi face asma sannan shi ba zai so a ce akan ɗa namiji dalil ta samu matsala da aminiyar ta ba don tun yara suka taso sannan a ce rana tsaka ɗa namiji ya zama sanadiyar tarwatsa amintakar su da sauri kawai da wannan tunanin nasa ya bi bayanta tun daga saman bene ta ƙura masa ido tana isma haɗuwarsa sanye yake cikin farar jallabiyarsa da farar hula ta ga kwantaccen sadinsa da ya haɗe da tajajjen gemunsa hakan ya taimaka wajen ƙara mata ƙaimin ƙaunarsa ce ta kamar ta je ta rungume ta tsam a ƙirjinta ko za ji ɗan sassaucin abin da take ji game da shi a hankali ta fita salihin bawan allah ina ma a ce ni ce kake yi irin wannan fitinanan son da billahi azimu na shayar da kai madarar soyayya ta da na mara baka farin ciki har rayuwa rayuwata amma ba ni ba ce ba ni kake so ba ita kake so ji ta wani marayan kuka na neman kubce mata da hanzari ta haɗiye shi ta isa inda yake shi kuwa tun kanta ƙara sai ji wani haɗaɗɗen ƙamshi ya bikin masa hanci rufe ido ya yana mai shakar wannan ƙamshin wanda yana iya dubircewa ya yi barka da zuwa ya ƙarfin jikin dai ta faɗa cikin nutsuwa da tsananin tausayinsa shi kuwa mamaki sa. don tun da yake da asma ba taɓa ce masa ya jiki ba sai kullum cikin ta masa take da batun ido lallai mutane sun yi gaskiya da suka ce halayen jalila ya sha bambam da na asma kawai kawance dai suke amma ba su dace da juna ba alhamdulillah jalila ya makaranta cike da farin ciki ta ce lafiya kalam yaya nan shin kan ruwa ba a kawo maka ba balle abinci mujahid ba tunani ina zuwa yunkurin tashi te don zuwa kicin da sauri ya siya katse mata wannan hanzarin a jalila kai ki takura kanki am oke na gode sai ta ji ba bata ji daɗi ba a daidai lokacin mu ya sakko sai wajen dayi yake faɗa masa cewa ai jalila ba lafiya cikin ina ina ce la dadi wallahi lafiya ta kalau na kawai ke ciwo ƙwara mata ido dadi ya dan shi ba yaro ne tsaf ya gano abin da ke gudana a rayuwar yar tasa yanzu ya gano son yasir a tattare da ita from her action shi bai san dalilin da ya sa ta matsawa cewa za ta je wajen asma ba amma ya tabbata suna da ajiyayye ne kuma watakila akan yasir din ne shi ma zai so a ce ta kasance tare da nagartaccen namiji kamar yasir amma abin da zai je ya zo ne baya son Allah ya kyauta shi ne abin da ya furta bayan ya sake wani unexpected ajiyar zuciya yasir bai wani jima bai ce zai wuce dadi ya masa kyautar dubu hamsin ta account ɗinsa wanda sai da aka sha fama kan yasir ya kaya masa account number har sai da ya garan dadi da na yaran nasa ya sama ɓaci shi ne ya karanta account number kuma a take ya ji alat alamun kuɗaɗe sun shiga sai dai dadi bai gaya masa ko nawa ne ya aika da shi ba dadi ya sha godiya da addu'o'i daga bakin yasin wanda hakan ya sake samun wani matsayi na daban a cikin zuciyar gimbiya jalila har tsakar gida jalila ta fito wai tana rakiya shi kuwa yana rike da hannun mujahid wanda ke zuba mishi surutu ɗaya hannun kuma rike da sandan shi Jalle ta ji kamar ta karɓi sandan ta masa jagora. Murmushi mai tafiya da ruwan hawaye ne ya tawo mata. Ci ta kawai ta shiga wani yanayi a rayuwarta. Wata ayo ga ta ga yasu suna jera a tare da cewa hankalinsa baya tare da ita. Amma Jalle ki koma hakan nan abinki. Ke da faki da lafiya ki koma gida na gode. Magana ya katse mata tunani. Sam ta rasa me yasa ta kase masa gaddama. A hankali ta ce tam kenan yaya yasu sai da safe. Allah ya ba mu alkhairi. Allah ya ba mu lafiya duka. ta cikin gida tana tsalle-tsallen murna kai ka ce ko ya kaɓi ta yin soyayyar tata ne sosai ta daɗin wannan addu'ar tata don har murmusa sai da ya furta hankali amin amin jalila mujahid dai mamaki ya kasa barinsa a game da wa'annan mutane biyu ta masu sauraron nan ne za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna kai can so wallafar hafsa tafnan wato hafnansi a madadin tashar white blood multimedia don ɗauki nauyin kamuku. Ni Khadija Hassan nake cewa mu kasance a cikin shiri na gaba. Kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar wayin mulir ta YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wayar bullet ta YouTube.